To masu kallon mu barka mu da wannan lokaci. Muna tare da Honorable Musa Nuhu Yankaba wanda shine mataimakin kakakin jam'iyyar NNPP mai kayan marmari a nan jihar Kano. Kuma za mu tattauna da shi ne kan wasu abubuwa da suka taso musamman ma a fage na siyasa. Honorable Musa Nuhu Yankaba mu ne muka barka da wannan lokaci. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala Wa alaikum wa alaikum wa rahmatullah ah, muna so mu ji watakila ko me ku kuka hanga a matsayin ku na yan siyasa irin abubuwan da suke faruwa a jam'iyya mai mulki a wannan lokaci da ɗan takarar jam'iyyar na ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya fito yake bayyana cewa ah, kamar ita jam'iyyarsa ta APC ko kuma gwamnatin tarayya ah, kamar ane masa zagon ƙasa ne bisa wasu tsare-tsare guda biyu da aka fito da su musamman na harkar wato canjin kuɗi da kuma batu na a ƙarin kuɗin man fetur ko kuna ganin wannan ta faɗi ga sassa kenan a gurin ku cewar watakila al'umma da ku za su goya baya ta'awuzu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim jama'a kamar yadda mm, mai interview ya faɗa babu abin da zamu ce wa Allah a wannan gaba da kuma ko da yaushe sai godiya hmm. mu jam'iyyar mu ta NPP mai kayan marmari wato mun zo da kyakkyawan tsari da kuma tanadi na alkhairi ga al'ummar Najeriya. Hmm. Babu shakka wannan ya bayu bisa ƙuduri namu na alkhairi da kuma kyakkyawan niyyar da muke da ita da kuma ɗan takara da muka ɗauko wanda zai ceci Najeriya. Shi yasa farkon dama taken mu shine New Najeriya wato sabuwar Najeriya. Hmm. Ba shakka a jam'iyyar APC da take mulkin Najeriya ƙarƙashin Muhammadu Buhari ta barzar da 'yan Najeriya ta wofantar da su domin Najeriya an haɗu an yi zaɓe na soyayya akan janar Muhammadu Buhari da nufin cewar zai zo ya ceci mu ya fitar da Najeriya daga cikin halin haƙula da take ciki a baya. Idan ba a manta ba lokacin da shugaban ƙasa Buhari yake neman mulki ya ja hankalin 'yan Najeriya kuma ya jagorancin yin zanga-zanga lokacin da man fetur ya koma naira tamanin da bakwai. Ya faɗa da bakin cewar bai kamata ɗan Najeriya ya sayi fetur fiye da naira hamsin ba. To sai gashi a zamaninsa yanzu a gwamnati shekaran jiya da je gidan mai ɗari biyu da 220 na sha wanda shine mafi arha mhm. a gidajen mai kuma waɗanda ba masu arha ba 300 ake sai da lita mm. to kaga wannan kuma zai taɓa rayuwar mutane Najeriya har ka fetur ta tashi diesel abinda Buhari ya same shi naira 120 amma yanzu abinda ake sayar shi naira 900 mm. naira dala abin da ya same ta naira ɗari mm. yanzu abin da ake sayar dala black market tamanin. wannan kagadi ya taɓarɓarar da harkokin arziki na Najeriya ya kuma kawo wa Najeriya koma baya. Talaka bai samu sauki ba domin waɗannan abubuwa da na gaya ma su ne tanar-tanar da suke kawo talaka sauki a ƙasa. Wannan ba zai bayu da irin abin da yake faruwa a duniya ba cewar komai a yanzu haka ba Najeriya kaɗai ba ce tsada ta ɗaga kuma ake samun irin waɗannan wahalhalu na rayuwa. mu fa duniyar mu ita ce Najeriya Najeriya ita ce duniyar mu ba ruwan mu da abin da yake faruwa a Amerika ko Ingila ko wani Najeriya ita ce duniyar mu mhm. kamar jihar ka ita ce kasar ka saboda haka mu abin da yake faruwa a Najeriya shine study case din mu mm. kuma mu talakawan Najeriya an zaɓi Buhari ne da kyakkyawan ne cewa zai kawo mana sauki mm. sai gashi wahalar ninkawa ce saboda haka duk wanda aka samu sauki a zamanin sa ai ba za a manta da shi ba haka kuma wanda aka samu tsanani a zamanin sa shi ma ba za a manta da shi mm. Murtala Muhammad Allah ya ji kansa da Murtala wata 20 fa amma har gobe ana faɗar irin saukin da aka samu a zamanin sa su Sardauna ai kaga ba wani dadewa suke suna mulki ba gashi ana ta faɗa alherin su da irin yadda aka samu sauƙin rayuwa mm. to shi ma Buhari duk lokacin da yazo ba na manta 1983 ma da yazo mm. kaga haka aka samu irin wannan wahalar rayuwa to an masa kyakkyawan zaton cewa yanzu tunda ya mulkin soja yanzu na farar hula ne za a samu sauƙi sai gashi ba canza zani ba fata ma ake da za a samu ya mai da mu lokacin da ya karba a hannun Jonathan mm. da kasan mata fa haka saboda haka muna gaya wa mutane kuma cewar mu dan takarar mu shugaban ƙasa in Allah ya yarda mm. injiniya da Tarabi Musa Kunkuso ba irin wannan aniya gare shi ba insha Allah kowa ya ga lokacin da ya mulkin Kano an samu sauƙin rayuwa mm. kuma muna fatan in ƴan Najeriya suka ba shi dama ya zama shugaban ƙasa mm. in Allah da za a samu sassaucin rayuwa domin ya san tsare-tsaren da zai mm. me yasa kuke wannan ɗokin ganin irin abin da ita gwamnatin tarayyar Najeriya a yanzu ƙarƙashin tutar jam'iyyar APC ta zo da shi ku sai kuke ɗokin cewa watakila wannan abin zai iya shiga cikin tsarin kutun da kuma ba ku kaɗai ne 'yan takara ba eh mu abin da yasa muke ɗoki saboda mun san wani ɗan takara muke da shi mun san wani irin nagartaccen mutum muka kawo ƴan Najeriya sannan sannan kuma uh, shugaban kasa da kuma ɗan takarar da suka tsayar duk gaba ɗaya ma daga ɗan takarar ma da APC ta tsayar mm. an san cewar basu shirya wa Najeriya abin arziki a nan jihar Kano ana ganin kamar cewar jam'iyyar APC a nan ɗin ma ana kuka a wani bangare na daban amma kuma uh, al'umma kamar sun raja'a sun karkata kan wata jam'iyyar ba ku ba ya kake ganin tafiyar ku a jam'iyyar A al'ummar jihar Kano babu inda suka karkata sai jam'iyyar mu ta NPP mai kayan marmari mm-hmm. domin ai gwamna ganduje ya faɗa cewa tsiyar nasara fa sai za shi gida mhm. to yanzu ga lokacin tafiya gidan yayi kuma mutane suna gani mhm. muna ɗanɗana kuɗan mu layin man fetur layin canjin kuɗi yanzu ka duba tsarin da aka kawo na canjin kuɗi mm. kowa yana ɗanɗana kuɗansa yanzu kasuwanni da yawa da shaguna da yawa sun rufe ba sa karɓar tsofaffin kuɗi ga kuma sababbin kuɗin ba su wadata ba hmm. saboda haka yanzu nan da yan kwanaki fa nan na san ba karawa zai yi ba hmm. haka a 84 ma sati ɗaya kawai ya kara yanzu ma kuma na san ba karawa zai ba to idan wannan lokacin fa ya cika komai yawan kuɗin ka komai kankantar sun zama ba su da amfani ba za ka karba ba hmm. sai dai ka kone su ko ka binne su hmm. kaga wannan mugunta ce saboda haka ɗan takarar mu na gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf insha Allah shi za a zaɓa. ba za a zaɓi jam'iyyar da suke cewa tsiyan nasara sai za su gida ba hmm. sannan gashi Allah ya taimake mu wa'annan 'yan takara na jam'iyyar APC su suka yi wa mutane ta'addanci a 2019 ga al'ummar jihar Kano da suka zaɓa suka je suka yayyaga ƙuri'u aka canza to yanzu kuma ga su suke yin takara saboda haka muna kira ga al'ummar jihar Kano da su ɗanɗana musu irin gubar da su ma suka ɗanɗana musu to madalla muna godiya honorable Musa Nuhu Yankaba to assalamu alaikum